ina manoma waɗanda suke so amfanin gonan su ya kyau ina 'yan kasuwa wanda suke so su rinka samun riba a cikin kasuwancin su ina matasa waɗanda suke neman na kansu suke juya taro ya zama kwabo ina masu neman aure wanda suke so Allah ya buwace musu ya yassare musu duk wata hidima ta auren ina waɗanda suke neman ƴaƴa wanda suke so su ga waɗanda za su gaje su idan bayan ba su ina masu neman gida suna ta fadi tashi gidan dajin haya ko kuma ana ginin gidan ya ƙiƙa rasuwa to ku zo duka ga laƙani sadidan daga cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala yana fada fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ألا نتوى كما إزواج وبنجيجن كتوبة غريش كو استغفاري وتوانا لغني شيني الاستغفار yin istighfari da muka nemi gafarar Allah muka nemi yafiyarsa kan zunubanmu da ayyuka na laifuka da muka aikata lallai Allah ya kasance mai gafarta zunuban bayinsa idan muka yi haka me zai faru sai Allah ya yi mana albishara da abubban da zai mana in dai har muka tuba tuba na gaskiya zuwa gare shi abu na farko yace yursilis samaa alaikum midrara zai saukar da ruwa yana mai kwaranya gare ku in dararai na ruwa bi ma'ana kasa za ta jike za a sami amfani wanda zai tsoro daga wannan amfanin za a ci za a yi sutura za a yi duk wata mu'amala sannan me wa bi amwalin sannan zai azurta ku wato da me al amwal kuɗi wa yaj'al lakum jannatin wa na afwan sannan zai azurta ku da ƴaƴaye wa yaj'al jannatin sannan zai baku wato aljannatai wa anhara da koramu masu gudana a ciki wanda ya lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kinaya ce kan duk wani wato jin daɗi na duniya kama daga mahalli ko matsuguni da duk wani abu wanda mahallin zai kunsa da yau da gobe wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya alkawaranta cewa in har mun koma zuwa gare shi mun tuba ya ne mana albushara da cewa zai wadata mu kuma zai kyautata rayuwar mu za mu samu nutsuwa a cikin wannan duniya sannan istighfari an riga an kankare waɗannan laifuka sai mu samu nutsuwa wacce ita ce mafi girma ta lahira gaba ɗaya Allah ya datar da mu wassalamu alaikum